container shida ne uh, kuma kowane container din nan uh, mai kafa arba'in 40 futa container kuma a cikin kowane container mun samu peel abinda ake kwayoyi miliyan talatin da tara a cikin kowane container na tramol na tramol na wannan kwayan. to za ka iya ka duba in eh, ka lisa fashi so shida mai yawa ne da muka duba in za a sayar da wannan abin abin da kudin zai kama kusa biliyan uku naira eh, biliyan uku kamar waɗannan ƙwayoyin daga ina aka shigo da su a Najeriya? Daga inda aka kawo su, wata kamfani a inda take take sarrafa su, an kuma wata yadda aka shigar da su, wannan mutumin da ya shigo da ƙwayoyin nan, kamfanoni guda bakwai yake amfani da su, amma cikin ko ɗayan su ba wanda aka rijistare da Corporate Affairs Commission. Kamar a nan kowace kwantena ɗin ƙwayoyin tramol kawai ne ke ciki ko ko an haɗa da wasu ƙwayoyi waɗanda doka bata hana a kawo su a Najeriya ana ɓoyewa ne. Abin da ya faru wato in ka bude wannan kwantenan za ka ga waɗansu ƙwayoyi kamar maganin maganin zazzabi waɗansu magunguna da wanda, wanda ba hanna ba wanda doka bata, bata hanna ba sai su zuba a gaban kwantenan amma wayannan ya ƙwayoyin sai su zuba a cikin cikin kwantena an san cewa tramol an ce likitoci na rubuta wa mutum ya je ya saya saboda kashe wani ciwo eh. irin waɗannan da likita suka amince da su ne ko kuwa daki daki ne wanda likitoci suke rubutawa mutane don su sha in ya zama dole domin kwaya ne wanda take sa mutum ya kashe uh, zafi shine cututtuka kamar wanda ake ci da ita kansa da shi ake ana ba marasa lafiya don su ji saukin jikinsu to wanda likitoci suke bayarwa kuwa miligram 25 miligram 50 in ya yi yawa ya zama dare amma wayanda suka aka shigar na yanzu miligram 250-225 har 200 wanda ya nuna ya wuce wanda gwamnati ta yada a shiga da su a kasa nan shi yasa ba su da takardu suka shiga da kasana daga wurin to kamar akwai wanda aka kama saboda an tabbatar da shi ya shigo da waɗannan kayan ko kuna ci gaba da bincike ne oh mun kama wani yanzu ya kai sati uku da muka kama shi har mun kai shi a can a port aka bude kwantena muka kirga abin da ake cika gabansa aka rubuta kuma duk wayana abuwa wato daki-daki za mu yi shi domin za a bukance shi a court akwai yiwuwar shi kaɗai ne ko kuma akwai alamar akwai wasu mutane da ke dafa masa akwai waɗansu alamar wayansu wanda suke ake tare amma kasan masu irin wannan bakin halin ba za su so su faɗa suna wani wanda suke suke cikin wannan da su ba kamar suna wani cikin kungiyar asiri su don haka ya kiya faɗa suna kowane ya ce kowane mutum ya ce kawai mutanen suna kiran shi waya ya sayar musu da kayana in ya shigar amma shine babban su wanda shi yake ba da kuɗi a indiya a shigar da su bayan sun shigo kuma ya raba wa mutanen nan yanzu mun samu addresses a onisha a kano a nan lagos yanzu muna kan bincike to muna godiya sosai na gode